Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Alamido ina so kamin mu rufe wannan tattaunawa. A yanayi irin wannan ya kamata a ce idan ma su elders da muke da su a jihar Zamfara sun kasa yin abin da ya kamata. So kila a ce sarakuna iyayen al'umma a matsayinsu na uwaye waɗanda suke can tare da talaka a matakan eh, masarautu da yankuna. yanzu suna da wata dama da suka iya tinkarar gwamnati lokaci zuwa lokaci suna iya ba da shawarwari bisa al'amuran da suke damu al'ummar da suke shugabanta. A to sai zan a jihar Zamfara kusan sarakunan sun ja bakunan su sun tsuke. Zan cewa ma tambayar nan da na cewa ma Dr. Mika'ilu. A mun sani tun watan Yuni na wannan shekara gwamnatin jihar Zamfara ta dakatar da mai martaba sarkin kudin ɗansa bisa zargin shi da yana hulɗa da 'yan ta'adda kuma ta dakatar da mai martaba sarkin zamfaran zurmi aka kota aka ba su sati biyu ɗayan kwamitin sati biyu ɗayan kwamitin sati uku su ba da rahotanni na bisa zargin da ake musu yau mune ma magana tsawon wata hudu an kawo kwamitin nan sun gama gwamnati ma ta kita an shi rahoto balle ma a san matsayin waɗannan sarakunan waɗanda aka zarga so kuma san a ce wannan abu kila ya tsorata sauran sarakuna suna ji suna gani ga abin da ya kamata a ce sun yi magana don gudun kada a ta'allaka su da 'yan ta'adda kila sun kama bakin su su yi gum shin ya kake kallon gwamnati wadda za a ce sarakuna iyaye masu daraja kamar yadda ka saba a ce yanzu muna da sarakuna suna kalgame kamar yadda aka faɗa a fadar gwamnati tsawon wata hudu an ruhe su da sunan zargi an kasa karɓar rahoto idan suna da laihi an tabbatar da shi a gurwanar da su kotu a musu hukunci in ba su da a sake su su koma cikin iyali. To jihar Zamfara gwamnatin da taka kora kwamishinoni sha biyu na dare sannan bayan kwana biyu ta rubuto takarda daga ofis ɗaya head of service wai an yi reinstating nasu kai kaya da wannan gwamnati mata iya karanta takarda masu rubuta wannan report ɗin sun bata lokacinsu ne don gwamnatin da sun ka rubuta mutum daga sama har ƙasa ba ta iya karanta takarda ina ƙalubalanta duk wanda a cikin wagga gwamnatin ku da doctors da professors su rubuto reports ko memo su kawo shi wanda aka ba da sata ansa ba wallahi ka tage su sai sun ji kunya sannan ba su ma sanya da za su karanta report ɗin ba na harko kenan na biyu don haka ku bar ɗaukar wa gwamnatin kamar gwamnatin Arufa'i ko gwamnatin ganduje ko gwamnatin zulub wallahi gwamnatin ya hayya bello ma ta ga gwamnati so sannan su kuma uwayenmu sarakuna yanzu ka ji wanga cin amana yanzu sarakuna Allah ɗaya zai isa masu dattijai waɗanda in ka hawa da sarki za ka isko limamin gari za ka isko ladanin gari ka isko duk matalakawan gari sun zo sun zukunna jira suka yi a hito da abinci gidan sarki su ci jira suka yi akwai matsala sarki ya taimaka masu saboda nan suka kai kokensu don yan majalisun nan su sun dawo gusau sun zauna ciyamomansu suna kaduna su ma suna gusau sarki ɗaya da uban ƙasa azzaunacin ƙauyen nan a sace su a yake da nafin ɗinsu amma sun yi wata shida ba a basu albashi ba ko man motocinsu an ƙi basu an je an sai masu wasu rugubabbin motoci da kullum sai an canza baturi su kansu motocin an kasa basu sannan su yi magana a kama su a tunkuɗa su wayannan gidajen da ka ji an yi guda sha tara to ba na gwamnati oh. ba ne fa na sarakuna oh. ne in sarkin bukuyu ya yi shi ma yana da nashi sarkin mahara in yi shi ma gida ne na gehe sarkin mara in yi gida ne na gehe da babu gwamnan da ka zuwa zamfara ya kwana yanzu gidaje biyu an sa sarkin zurmi an sa sarkin dan sa kakaki da first class sarki su an ka kwasa an ka tunkuɗa don haka duk sarkin da ya kuskura yanzu ya challenge wa ga gwamnatin ce mai aka yi ba mu san ku ba gidajen nan kowane kudu dama ku sha bakwai ne So kowane guda yana nan naku da guda guda duk wanda ya yi cikin ku. An hana masu albashi. An ki sauraren su ga harkar insecurity. Ana tuhumar su. Don haka masu zuwa kotun ga. Don Allah ku taimaka ma mu sarakuna. Ku kai wanga ishu kotu. Gwamnati ta yi din su ba da gaskiya ba. Lauyoyi ya kamata a ɗaukan masu. Don dama an tauye sarakuna an hana su moci. Ba su da albashi. An hana su noma. an hana su zuwa biyar kuɗi wai in sarki zai tafi neman arzikin shi wai sai faɗa ma ciyaman wai ciyaman na lokal government da kowa ya bushi iska ana ya ɗauka a miƙa mashi kalli kan tomomin da gare mu jihar zamfara wai su uwayen sarakuna suke karkashin su ko hita ba su yi sai sun tambaye su ai an dade da kashe al'umma kuma sai gwamnati tana zuwa da basu san darajar al'umma ba kai dokta sannan Allah ga gwamnatin bata iya karanta report ba bata iya rubuta shi ba bata iya karanta shi ba yanzu lamida me ya kamata a yi game da wa'annan bayan Allah wata hudu gwamnati ga kwamitin email ɗin sadau sati biyu ta bada within which kwamitin DIG mamman kawo report idan bawan Allah nan yana da an tabbatar da laifin da aka tuhuma shi a kai shi kotu in babu a sake shi ya koma cikin iyalin shi email zurmi sati uku gwamnati tabba kwamitin malam wakala yau duk ba wanda bai yi wata hudu a tsare ba kuma iyalin shi ba su da access da shi ba su san ma inda suke ba kuma yanzu gwamnati ta ja baki ta yi gum me ya kamata a ce gwamnati ta yi a matsayin dan jihar zamfara wanda yake ganin kima ga masarautu ko kuma sarakuna matsayin 'ya'yan al'umma yanzu dokta wa'anda tun report ɗin da an kawo na 'yan na farko na md abubakar tun da sun kai mm. report ɗin nan sun kai submission ɗin shi ba a yi ba bai kamata duk wani dattijon zahar zamfara bai ƙara bata lokaci ne ga gwamnati saboda gwamnati ce da ta nuna ba ta da ba ta girmama manyan da take dawo su mata aiki sannan abin da ya kamata mu da 'yan ƙasa 'yan gari indijin mu ya ga gwamnati kotu ta hito mana da uwayenmu saboda da siyasa ce aka yi da yanzu kaga an zo ana protest ana kunhon baki ana da hankali yalla ya shaharar da nika ba da da adda sauran matsayi da girma jihar zamfara kada su ƙara an san wani kwamiti na ga gwamnatin su ta su rubuta report don ba shi a gabanta ba gwamnatin yan baka ce kawai abin da taka so ta jera su ga layi a ɗauke su hoto ta ce ta baya haɗa kwamiti shi shikenan an gama da su Tonda Blows Online TV Blows